A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A wannan takaitaccen nasiha ne zuwa ga Musa Asadu Sunna. Musa Asadu Sunna ka yi kuskure a cikin maganganunka malami ba a san shi da fushi da irin waɗannan maganganu masu kauri wanda za su tayar da hankalin al'umma ba. Allah yana gaya wa manzon Allah walau kunta fazzan galizal qalbi laffat domin haurika. ya rasulallahi da zaka kasance mai fushi mai kakkauran zuciya wallahi kowa zai gudu daga inda yake ya barka daga inda kake ya barka ana son malami ya zama ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana ka zama mai kira zuwa ga ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyawu idan mutum ya yi kuskure to za ka nuna mai gyara ne ba wai ka kode shi ko har ka ce za ka kashe shi ko za ka iya turawa a je a kashe mutum a'a wannan ba koyarwa ba ne ta malamai masu imani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kai Musa Asadu sunna cewa yayi wa inum ru'um shatamaka idan wani mutum ya zage ka wa ayyaraka ya aibata ka bi amrin laysa fika da wani al'amari da baka yi fala tu'ayyiruhu kai kuma kada ka aibata shi bi amrin huwa fihi da al'amarin da yake yi ko da ka san yana yi wada'ahu ka kyale shi ya kunu wa baluhu alaihi bala'insa zai kasance a kansa wa ajruhu laka ladan shi zai dawo kanka sai ce wala tasubbanna ahada kada ka zagi kowa manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana kullu bani adam khata duk yan adam masu kuskure ne sai ce wa kairul qata'ina at-tawwabuna amma mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba wannan yarinya ba ta yi kyawu ba mu ma tijjanawa su fa'in tarika mun yi mata raddi domin manzo Allah ya ce akrimul ulama ku girmama malamai inda lahi kura kurama'u masu girma ne a wurin Allah na abin girmamawa mu ma duk da ba aƙidan mu ɗaya ba mun yi mata raddi mun mata nasiha akan abin da ta yi amma bai kamata a ce za a tura da wani abu ya je faru da ita ko kuma za a iya tura wanda za su iya ɗauko rayukanta ba wannan bai yi ba kuskure ne ya kai Musa Asadu sunna ya kamata a duba a gyara wannan nasiha ce daga gare ni Muhammad al Abdullahi mai barota wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh